Allah ka ba mu gidan aljanna ka hana mu shiga wuta gobe kiyama Allah ya taimake mu yan uwa mun zo karshen ita wannan sura inda da dan sauran lokaci dan kankane kaɗan haka to za mu shiga sabuwar sura ta tafi ita ce suratul hadid al hadid wato bakin karfe bakin karfe dai wannan naka shine aka fidda sura aka yi mata suna da sunan suratul hadid haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ambace ta haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ambace ta domin sunayen surori tauqifiyye ne ma'ana ababe ne tsararru ba ra'ayin wa'ansu malamai bane ba ra'ayin wa'ansu mutane bane ba ra'ayin wa'ansu habbai bane manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yayi ma waɗannan surori da wa'annan sunaye an ce mata hadidi ne domin can a cikin ita wannan sura ina ga ko wajen aya ta 25 ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci bakin karfi a take wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa li'alama Allahu man yansuru man yansuruhu huwa rasuluhu bil ghaib inna Allaha qawiyyun aziz an fahimci wannan ko sannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi manzon Allah ya ambace ta da suna usul hadith an kira ta da sunan tutul hadis kamar yadda mujahid ya faɗa a cikin littafin shi na tafsiri an gane wannan ko ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam wata da cikin hudubar shi ya kira wannan sura sura da sunan suratul hadid da ali imran a cikin wata hudubar da manzan Allah ya sallallahu alaihi wa wasallam to dai wannan suna suna ne nata tun zamanin manzan Allah yana ra'ayi ita wannan sura ta sauka ne a makka ko kuma ta sauka a madina ko kuma wasu ayoyi nata na makka ne wasu ayoyi na madina bambancin da ke amfanin wannan bambanci a ce sura makiyya ce ko sura madaniya ce bambancin da ke amfani da ake samu cikin wannan bambanci da an ce sura makiyya ce to abin da sura take wa tauhidi ne za ka ji mafi yawan abin da sura take karantarwa tauhidi ne domin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka tsawon shekara goma sha uku ana sauka mai da tsurori da ayoyi a lokacin kaɗai ta Allah kaɗai ake son mutane su a yadda babu abun bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shi ne kaɗai musuluncin lokacin din rikicin da aka yi da su Abu Jahal da su wane ne tsawon shekara goma sha uku na farko ɗin nan akan wannan aka yi su ba a ce a yi sallah ba ba a ce a yi azumi ba ba a ce a ba da zakka ba ba a haramta giya ba ba a haramta zina ba ba abin da aka ce a yi ba abin aka ce a bari wayannan dai kalmomi a yarda da su babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yarda da wannan shi kenan ya zama musulmi sallar da ake a lokacin matsayin sallah ce ta nafila ta dawo'i sai gab da hijirar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam gab da zai bar makka aka farlanta sallah ita kadai aka farlanta a makka duk cikin abin da ake ce ma farilla sallah kadai aka farlanta tun ana makka shi ta ma wajen karshe karshe rayuwar shi a makka saboda haka kenan duk surori suka sauka a makka za ka ji suna kira ne zuwa ga imani zuwa ga imani zuwa ga imani an fahimci wannan ko ana kiran mutane ne su yi imani sai da manzan Allah ya jira ya koma madina sannan ayoyi da suru suka ci gaba da sauka shari'a kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne kaza wajibi ne kaza haramun ne a can aka wajabta azumi aka wajabta zakka aka wajabta hajji an gane aka kayyada mata kada su wuce hudu aka haramta zina aka haramta shan giya aka haramta caca duk wannan ayi kaza daidai ne ayi kaza ba daidai ba duk a Madina aka saukar da wannan cikin shekaru goma na ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da haka kenan duk surori suka sauka kuma a Madina mafi yawan za zaka samu su kuma suna karantar da shari'a ne hukunce hukuncen shari'a an gane bambancin ko dan haka mafi yawa cikin surori na makka za ka ji ana ya ayyuhan nasu mafi yawan surori na madina za ka ji ana ya ayyuhan na amalu ina fata mun gane wannan faɗi shine bambancin su da an ce ma sura Makiya ce to za ka karanta da mu tauhidi ne da an ce sura Makiya ce za ta karanta ah, madaniya ce za ta karanta da mu kuma shari'a ne ita wannan sura ko ma dai ta ina ce ga ta nan dai tana da yawan ayoyi guda 29 ayoyin ta tis'u ishiruna ayoyin 29 eh, ne me take karantar da mu bayanu annal imana i'tiqadan wa qawlan wa amalan bil amwal wal abdan fi sabilillah wannan shine abin da take karantar da mu ta ne mana bayani ne Abinda ake ce ma imani cikar imani abu ne wanda ya shafi zuciya mutum ya kudurta shi cikin zuciya kuma ya furta da harshen shi aikin shi kuma ya tabbatar da shi aikin da aka ce a yi na imanin to ya tabbatar wato shi imanin kamar wata itaciya ce wata take fitowa tushenta yana cikin zuciya sai take kafa sayoyinta cikin zuciya ta kama zuciya sai ta taho ta jawo rasa zuwa ga harshe harshe sai ya furta an gane wannan sai ta fito waje ta baza ransa ta zuba ganye da 'ya'ya su ne ayyukan da mutum yake aiwatarwa ya kasance mutum ya ta kalmar iman cikin zuciyar shi harshen shi yana furta wannan imanin aikin shi yana tabbatar da abin da yake furtawa ina fata mun gane wannan shi ake kira imani wannan shi ne abin da suka ke karantar da mu insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu da farko ta fara bayani akan siffofin Allah tabaraka wa ta'ala siffofi waɗanda suka keɓanta ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan can gaba take mana magana akan bambancin menene imani menene munafinci wane ne mumini wane ne munafiki da a faɗe mana alamominsu da siffofinsu a cikin ita wannan sura an gane wannan ko sannan kuma in ta ci gaba ta karantar da mu cewa tarkacen duniya yayayen duniya din da kake ganin shi din da yake daukar ma hankali to dan abu ne kadan in ka kwatanta shi da ni'imar lahira ya fi komai kankanta Allah ji kan wani malami yace hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min az-zalili mai ta'limi kenan ko kaga duniya wallahi ta fi kadan kankanta ita kadan din in ka ce kadan to kadan din in ka san kadan to duniya ta fi ta kankanta wa ashiquha mai begenta kuwa wanda ya mauta yake santa ɗari bisa ɗari ita ya rufa ya tada kai da ita to azallu min zalili ya fi wulakanci wulakantuwa in ka aje wulakanci nan to gara wulakanci da shi subhanallah Allah ya taimake mu za ta karantar da mu ayoyi da hannunka mai sanda dangane da hadarin duniya mai karewa ce da haka kenan babban abin da za mu nemi lahira Allah ya taimake mu ana nuna lokaci a makaranta ko da aya biyar malam bismillahir rahmanir rahim hmm. sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard hmm. wa huwal hakim له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الليل وهو عليم بذات الصدور نعم الله تبارك وتعالى يتي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات duk abin da ke cikin sammai kaga jam'i ne na gairu aqil duk abin da ke cikin samai, aka yi amfani da ma maimakon a ce man waɗanda ke cikin samai. ma abin da ke cikin sammai to duk abin da ke cikin sammai wani ardi da duk abin da ke cikin kasai sabbaha lillahi yana tasbihi ga Allah ko ka sani ko baka sani ba duk abin da ka sani a sama yake ko a ƙasa yake a sararin duniya yake a cikin ruwa yake wallahi yana tasbihi ga Allah wannan ya ƙara tabbatar muna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum komai mai ka sani to ya tasbihi yana bauta ma Allah ku ne ba kwa sanin yanda yake bauta ma Allah kadan gari yana bauta ma Allah kwado a cikin ruwa da kifi a cikin ruwa duk suna bauta ma Allah kuda wannan da ka gani da tururuwa da cinnaka suna bauta ma Allah ba ku sanya suke bauta ma Allah bane kur? in ka ji zakara yayi tara Allah ya bauta wa. in ka ji jaki ya kuka Allah ya bauta wa. in ka ji akuya ta kuka Allah ta bauta wa. kai inuwarka wannan inuwarka da safe tana yamma da yamma ta komo gabas juda take ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah akbar duwatsu itatuwa komi ya tasbihi ga Allah wa huwa al-aziz hakika Allah mabuwayi ne hakimin kuma cikakkiyar hikima ne lahu mulkul samawati wal ardi mulkin sammai da mulkin ƙasai duka nashi ne duk abin da ke cikin saman da kasan halitta shi ne bayan shi ne kuma gari suke bata kuma kowa neman ɗauke yake wajen Allah yuhuyi shi ke rayawa wai mita kuma shi ke kashewa to wanda kaga ya mutu to lokacin shi ne ba kuskure yayi ba ba wani hadari aka samu ba lokaci ne kurmi wai mita kuma shi ke kashewa to wanda kaga ya mutu to lokaci ne yayi wanda kuma ya rayu to Allah ya raya shi an ba mu labarin wani mutum ina tsammani in dai ba ɗan shekarun na yana na har gobe sarki ne wuƙan yanka a jihar gombe yanzu yake da jihar bauchi ne sarkin kaltungo an gane wannan ko da can kafin ya zamo sarki direban jirgin sama ne pilot ne sau uku ana rikitowa daga sama a faɗo ƙasa duk mutane a mutu shi Allah ya hayar da shi an gane wannan ko sai da aka yi haɗarin jirgin sama su uku da shi Allah yana hayar da shi kalli wannan sai mutum ya tafi soja da aka kashe mutane duk ya gama sojan ya dawo ya yi ritaya ya dawo gida sai ga wani kwanci a gida ga likitoci ga masu magani ga yan uwa ga dangi ga naira in za a saurai ana iya sauwa sai ya mutu wancan sojan yana cin yana ta wahala bai mutu ba ana kai mai harbi yana zuƙiya ko a harbe shi ma a ce bai mutu ba a fahimci wannan ko a shi haka kenan wanda ya mutu Allah ne ya kare kwanan shi wanda kuma duk bai mutum ba wata dabara yi ba huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai huwa al-awwalu Allah shine na farko wal akhir kuma shine na karshe shi Allah na farko ne ba tare da farko ba ba a taɓa lokacin da ba shi ba an fahimci wannan ku wal akhir na karshe ne ba kuma tare da karewa ba ba za kuma a yi wani lokacin da ba za a same shi ba kowane lokaci dama can azal akwai shi ko ba za a taɓa lokacin da babu shi ba eh, ai a wala qabala kullu shay'in bila bidaya shine na farko ya gabaci komi ba tare kuma da shi yana da farko ba wal akhiru ba'da kulli shay'in bila nihaya kuma shine na ƙarshe komi zai ƙare ya bai shi ba kuma tare shi zai ƙaran ba wa zahir ga alamomi nan ayoyin da suke nuna akwai Allah a bayyane daga ciki halittar kanka kai karan kanka fi to afala tubsirun aya ce kai akwai Allah domin ka san ba kai kai kanka ba ba innaka tayi ka ba ba babanka yayi ka ba to ashe akwai wanda yayi ka wannan da yayi ka shine Allah zahirin magana kai ma aya ne mai nuna akwai Allah an gane wannan ko wala batil haka kuma Allah shi ya san duk abin da kake a boye da duk abin da ke boye gare ka akwai ababe jikinka a boye na ayoyi waɗanda ka tabbatar akwai su amma ba ka gansu ba ina hankalinka ina rayuwarka ina ranka yake yana ina nuna min hankalin Allah san ne yake kuma ka tabbatar akwai shi aya ce ya boye abin cikin jikinka kai kanka mai jikin baka san ina yake ba kana da hankali to ina aka sa hankalin kana da wayo ina wayo yake an gani ko kana da rai to dai dai ina ran yake ka amana so mu gani baka sani ba an gani ko akwai haske to kamo mun haske akwai duhu tattaro mun duhu yo mun buhu ɗaya da duhu <laughs> Allah akbar kuma ka tabbata akwai su kai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani fa dukkan komi babu abin da yake boye ga Allah Allah akbar huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda shine ya halitta sammai da ƙasai fi sittati ayyami cikin kwana shidda irin kwanukan duniya tun daga ran Lahadi har zuwa ranar Juma'a sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita da zatin shi a bisa al'arshi shi daidaita irin wata ta dace da shi yaya daidaita bai faɗi mana ba manzan Allah bai faɗi mana ba sallallahu alaihi sallam, amma dai Allah ya ce ya daidaita wannan istiwa'i in ya yi ta'addi da ala yana nufin daidaita ne wacce ake daidaita in ya yi ta'addi da ila yana nufin kuma ma'ana fuskanta ne sun mastawa idan sama'i sai fuskanci wajen sama sun mastawa alal arshi sai daidaita akan al'arshi alamu ma ya rijo fil ardi ya san ta afirka ke shiga cikin ƙasa ko ɗigon ruwa nawa za a yi a shekara Allah san ko ɗigon ruwa rawa ne ko lita nawa ne wanda zai dugo shi ya cikin ƙasa Allah ya san haka ko mutum nawa suka mutu yanzu daga farkon mutuwa tun daga kabila ko habila ko annabi adam har zuwa yau Allah ya san adadin mutum nawa ke cikin ƙasar nan na san kwanci duk abin da ke shiga cikin ƙasa to Allah ya san ko nawa ne ko mutum nawa ne ko dugon ruwa nawa ne ma ya bil arad wa ma yakhruju minha da kuma abin da ke fitowa cikin ƙasar tsirrai duk abin da ka shuka cikin ƙasa zai tsiro ko Allah ya san shi ko guda nawa ne zai tsoro ma shi abin mamakin har wanda baka shuka ba ma yanzu bari a yi ruwa ka gani ka je gonaka ka shuka masara ko dawa sai ka samu su harkiya su kyasuwa su guda gude su wane su sun fito kai ka shuka su ba kai ka shuka su ba to Allah ya san su suna nan yanzu ka gonaka cike take da irin abubuwa da yawa ire-ire kala-kala ga ta a gonaka yanzu in ka je baka yi tsinto kwaya goma bari a yi ruwan sama ka gani duk sai ga sabbin motocin fito Allah ya san su wa ma Min minha wa ma yanzilu minas sama ya sa abin da ke yake saukowa daga sama na ruwan sama da mala'iku wa ma ya'ruju fiha da abin da ke hawa sama na ayyukanmu ayyukanmu da muke kullum ana hawa mu Allah da ayyukanmu kullum abin da muka aikata yana tafiya zuwa ga zatin Allah kullum akwai mala'iku da suke biye-biye da mu suna ɗaukar waɗannan ayyuka nan zuwa ga Allah Allah ka taimake mu Allah kamar mu dacewa wannan kenan wa huwa ma'ahum aina ma kanu ko kuma Allah yana tare da kowa a duk inda muke da ilimin shi da ilimin shi yana tare da mu duk inda kake cikin dare ne da rana ne a waje ne a cikin ɗaki ne Allah yana tare da kai wallahu bima ta'amalu da basirkum Allah yana ganin abin da muke aikatawa lahu mulkun samawati da mulkin samai da kana Allah ne wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne kuma dukkanin al'amura suke komawa yulijul layla fil nahari yana shigar da dare cikin yini wa yulijul nahara fil layl kuma yana shigar da yinin cikin dare ta kowace fuska kuma ga iya fassarawa wani lokaci ga ana sallan magariba karfe shida ko shida da kwata ko zuwa shida da rabi wani lokacin kuma ka samu sai wajen bakwai ma ko bakwai da wani abake magariba wani lokacin ga asubahi ana yin ta karfe biyar wani lokaci ya sai wajen shirin saura kwata za a yi asubahi ɗin haka shi wani yana shigar wani wani yana shigar wani banda wannan kuma ɗazu-ɗazun nan sun da muka yi sallar la'asar muna cikin yini ya aka yi dare ya zo ta ina ya bullo wa zai faɗi min ya ce ai ina zaune ƙofar gida kune sai ga dare ya fito daga gabas sai ga shi sai ya zo kune sai ya rufe garinmu haka aka yi ka ga zuwan shi ka ma san ya zo ba kama san ya zo ba in banda maladan ya kira sallah ba za ka gane magariba ta yi ba an gani ko ana cikin yini ya aka yi ya aka yi ga dare ya zo ana cikin dare yanzu nan an jima in Allah ya kai mu in ka yi sahur an je sallah asuba an fito ka zauna waje kar ka shiga daki dan Allah ka duba mana ta ina yini zai fito ta gabas ne ko ta yamma ta kudu ko ta arewa sai fata an gane ba za ka gane ba sai dai ka ga yinin ya zo ya aka ya zo oho to Allah ya san yadda ya kawo shi dan ya nuna mana aya Allah akbar wa huwa alimun bi zati sir da kuma Allah ya san abin da ke cikin zakata duk abin da ka kula cikin zuciyarka Allah ya sani Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu alkhairan ka dole lahira Allah ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka sa aljanna ce mu kuma gobe kiyama Allah ka ba mu karfin guroyin aiki da abin da muke karantawa ko muke ji ana karantawa Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah kare mu daga shiga wuta ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka ba kasar mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah za mu dakata a nan sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata din nan da fatan abinda muka karanta daidai Allah ba mu lada Allah ba mu ikon yin aiki da shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah baraka wa ta'ala ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka mai tarin wata ki ka biya mana bukatun mu ya Allah Allah ka san mu ka san masu far addu'a gare mu ka san bukatun su Allah ka sa albarka cikin bukatun mu gabaki ɗaya ka biya mana ya Allah duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah kai mana maganin shi duk abin da muke nema na alkhairi Allah kana da dabin shi Allah ka ba mu alkhairin ka duniyar lahira ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah Allah ka hada mu gidan aljanna gobe kiyama da mazan mu da matan mu da ‘ya'yanmu da iyayenmu da jikokinmu da kakanninmu da ‘yan uwanmu da danginmu da makwabtanmu da aminanmu dukkanin musulmi ana ka tattara mu gidan da gobe kiyama ana ka kaba mu gidan da gobe kiyama ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka zauna da mu lafiya Allahumma rabbana atina husna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر لنا warhamna subhanaka سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله illa نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا إنك أنت الأب الفاتح الحمد لله